murkushe daular ruma da farisawa ba sai lokacin umar dan khattab amma a lokacin manzan Allah ruma suna nan suna abin dinsu ba shiga daular an kariya su ba an yi gazo tu mu'ta a lokacin manzan Allah yaki ne a matsayin mabudi amma ba karya daular ba sai lokacin umar dan khattab ba karya daular fashawa ba sai lokacin umar dan khattab mutanen farisa duk wannan ya nuna kwaɗayin ahlu sunna wal jama'a wajen me wajen yaɗa da'awa kuma da haka suka yi imani da jihadi illa iyaka sun yi imani da jihadi tare da kiyaye dokoki da sharuɗan da ake bukata kafin a yi jihadi wannan yana daga cikin tsari na ahlus suna wal jama'a wato yaɗa da'awa son alkhairi ga mutane wanda yan bid'a ba haka suke ba yan bid'a ba su damu da yaɗa da'awa ba yan bid'a ba su damu da yaɗa musuluncin ba ma kansa inda a ce yadda sunna ta daɗe a nan kasar haka bid'a ta daɗe da yanzu a arewa da wuya in za a samu ragowar kirista amma da bid'a ta yi kaka gida shekara ɗari uku ba ta musulantar da waɗannan mutanen ba har sai da sunna ta zo sannan aka tare da'awar sannan kowa ne wannan abu ne a fili to wannan na ɗaya daga cikin abin da ahalus sunna suka yi fice da shi idan an kwatanta shi da sauran tafarkai waɗanda ba su ba ya uwa musulmi mubayyizat na ahlus sunna wal jama'a suna da faɗin gaske mu koma cikin wancan hadisi kamar yadda na faɗa muku na ce da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fa inna kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wannan na iya cewa da ne akwai bid'a kyakkyawa saboda Shehu Usman bin Fodiyo Allah ji kansa da gafara cikin littafin Ihya Usuna wa Ismadul Bid'a ya kawo cewa akwai bid'a mustahsana to wannan magana ta Shehu Usman dan fudu ba ita ce farau ba akwai malamai marubuta da suka riga shi rubutawa daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin karkasa bid'a zuwa ga hukunce-hukuncen shari'a guda biyar akwai al bin abdussalam da ake kira sultanul ulama cikin littafin qawaid al-ahkam fi masalih al-anam ya karkasa bid'a zuwa ga kashe-kashen shari'a guda biyar cewa hukunce-hukuncen shari'a akwai wajibi akwai mustahabbi akwai haram akwai makaruhi akwai ja'izi to sai ce ita ma bid'a haka take akwai bid'a wajiba akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a mustahabbiya akwai bid'a muharrama akwai bid'a ja'iza wannan magana duk da wancan malami dan shafi'iyya ne kuma tsakanin su da zamanin sai Usman akwai rata sosai da sosai da haka zai wahala wani ce auren sa ya koya ko a cikin amma zai iya ya gani cikin littafin sa amma abinda aka fi tsammani al-Imam al-Qarafi ɗaya daga cikin manyan malami na zamar Balikiya ya ɗauki wata magana ta Izu bin Abdul Salam ya sa a cikin littafin sa wanda ake tsammanin shehu usman shi kuma a cikin littafin al-imam al-qarafi ya dauka tunda shi dan malikiya to da haka dai silsilar magana da wanda ya faro ta amma kafin izu bin abdulsalam ba taɓa samun wani wanda yake bid'a kyakkyawa shi ba sannan kuma bayan izu bin abdulsalam ya faɗi wancan magana malamai ba su kyale shi ba sun ce da shi a'a wannan magana na cewa akwai bid'a mai kyau ba akan hanya take ba sun yi masa raddi tun a zamanin sa kuma abin sha'awa shine daga cikin malaman da suka yi raddi kan wancan magana da izu bin abdussalam wanda suka nuna kwata-kwata bid'a ba wata bid'a mai kyau akwai ɗaya daga cikin gaggan malamai a mazhabar malikiya shine abu ishaq shatibi a cikin littafin sa al wanda shi ya fito fili ya karkare zance akan cewa babu fota bid'a mai kyau tunda manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala kuma anan ya kawo wata riwaya ta magana ta Imam Malik ibn Anas wanda Imam Malik ke cewa man ibtada bid'atan far'aha hasanatan faqad za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khana risala yace dukkan wanda ya kirkiro bid'a kuma sai ya rika ganin wai kyakkyawa ce to kamar yariya cewa manzon Allah yi ha'inci ne tunda Allah ya ce da manzon Allah tun manzon Allah bai bar duniya ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika addinin ku a gare ku a yau na cika muku ni'imata a gare ku na yadda muku da musulunci ya zama addini magana cika addini na nuna kenan wani ba zai kago wani abu daga baya ya kawo ba ya ce gashi kuma addini ne sannan duk abin da aka kago kuma to kuma ya zama mummuna kenan ba zai taba zama kyakkyawa ba abin da imam malik ya ce dai idan ka ce za a kago wani abu bayan wannan ayar kuma ya zama kyakkyawa to kana nufin manzo Allah ya yi ha'inci ga wani kyakkyawan abu bai faɗa ba har ya bar duniya sai da ya bar duniya sannan waɗansu suka faɗa wa mutane wanda duk wanda ya faɗi wannan yayi kuskure da haka da ya'yan uwa musulmi babu wata bid'a da za a ce mata kyakkyawa abin da zai maka gingirin shine a ce shehu usman bin Fodio, Allah ji kansa da gafara ya faɗi abu cikin littafin sa wani yazo ce ba haka bane ba suka ce ai ba wai ta aka yi mu da muke raye yanzu da muke raddi ga shehu usman an riga an yi raddi a kansa tun ma kafin shi yazo dan maganar ake raddi ba a kansa shi karan kansa ba dan wanda ya fara maganar shine izzu bin salam a cikin littafin qawaid al-ahkam bi masalih al-anam al-qarafi yazo mai mai ta to su wadanda suka yi raddan akan wadancan suka yi tun kafin ma zuwan sai Usman bin Fodiyo da shekaru kusan 400 ko 500 da suka wuce baya kaga tsohuwar magana ce kuma raddin akan ta ba tsohon zance ne ba sabon zance bane kuma wanda suka yi raddin cikin manyan malamai na mazabar malikiya wanda suka yi kokari suka yi wallafa kuma wani abin sha'awa ne a cikin malamai na al-mazahib a immatul mazahib ko kuma al-mazahibul fiqhiyya zaka iya samun cewa lalle mazhabin Imam Malik na ɗaya daga cikin mazhabobin da aka fi tsananta wa raddi ga 'yan bid'a domin littafin wato Abu Shama ala inkaril bid'a al-ba'is ala inkaril bid'a wal hawadith na Abu Shama na ɗaya daga cikin mashahuran littattafai wajen raddi ga 'yan bid'a haka shi littafin al-itisam na Abu Ishaq Shatibi na ɗaya daga cikin mashahuran littafai littattafai da ake kafa hujja da su raddi ga yan bid'a haka littafin al-muwafaqat da aka yi su kan usulul fiqh amma akwai waɗansu ka'idoji na raddi akan yan bid'a dukkan su waɗannan kaji yan malikiya ne da haka wannan yana daga cikin abin da mazhabin Imam Malik ya fice da shi ko malaman mazhabin suka yi fice da shi ba wata bid'a da za ta daga kai ballantana sai sun yi kokarin murkushe ta ba ta kai labari ba da haka ya kamata mu fahimci wannan a takaice dai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala na nuna babu yadda za a samu wata bid'a wadda za a ce mata wai ainihin kyakkyawa ce dukkan bid'a bata ce dukkan bid'a bata ce babu wata bid'a da take kyakkyawa ya rage abu ɗaya a wannan bangare wani na iya cewa yaya za ka yi da maganar Umar dan Khattab da ya yace ni'matul bid'atu hazihi ni'matul bid'atu hazihi ya zo cikin masallaci shi da wadansu sahabbai da daddare sai ya ga mutane suna sallar tarawihi karkashin ko bayan limami guda daya sai ce ne imatul bid'atu hadi ma dalla da wannan bid'a to anan shi lafazin albid'a din ya kamata ka tambaya ma'anarsa domin kalma daga cikin kalmomi takan ɗauki ma'ana guda biyu ma'anarta a larabci tsantsa da ma'anarta kuma a shari'a yanzu idan ka ɗauki kalmar as-salatu kalmar as-salatu a tsantsan larabci na nufin addu'a addu'a kenan eh addu'a ita ce sallah tunda Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim idan ka karbi zakar mutane za ka rabawa talakawa to kai musu addu'a shi yasa da ya karbi zakar iyalan gidan abu aufa ya daga hannu ce allahumma salli ala ali abi aufa ne musu addu'a kaga as-salatu a cikin wannan aya bi ma'ana addu'a to amma sallah a yare na shari'a a shari'ance a cikin musulunci wata ibada ce wadda take ginuwa akan tsayuwa da karatu da ruku'i da sujada da karatun tahiya ana bude ta da kabbara a kare ta da sallama wannan ita ce sallah a islahin shari'a to ka gane idan mutum yace na yi sallah za ka fahimci cewa ya yi addu'a yake nufi ko kuma ya yi sallah wata ibada sananniya da aka sa suna sallah a shari'a lalle wannan ma'anar ta biyu ita ake nufi to amma ya iya yiwa ya kawo ta kuma yana nufin wacce ma'anar ta farko Umar dan Khattab lokacin da yace ni'matul bid'atu hadhihi baya nufin bid'a bi ma'anaha shar'i yana nufin bid'a bi ma'anaha lughawi ma'ananta ta lugha yake nufi ba ma'ananta ta shari'a ba za ka fahimci wannan idan ka san cewa ya sanya wa tarawihi suna bid'a domin bid'a a harshen shari'a kamar yadda imam shafi ya yi ta'arifinta a cikin wancan littafi na al'itisam yace tariqatun fid dini mukhtara'a tudahi shari'iyya yuqsadu bis suluki alaiha al mubalagatu, fi lillahi ta'ala idan mu tambaye tambaye ka me bid'a a shari'a sai ka ce tariqatun fiddini wata hanya ce a addini a sai idan mutum ya kago wata hanya a rayuwa ba cikin addini ba ta zama bid'a a iya kiranta bid'a a lugance amma ba a shari'ance ba da haka jirgin sama da mota da kwamfuta da kumbo da speakers da amplifiers da muke amfani da su da mic microphone da talabijin da radio dukkan waɗannan bid'a ce duniyawiya ba bid'a diniya ba zargi da ya zo kan bid'a zargi ne da ya kan bid'a diniya ba bid'a duniyawiya ba bid'a duniyawiyya ba a zargi mutum da yi ta ya kirkiro jirgin sama ya kirkiro injin markade ya kirkiro injin naka, ya kirkiro hula ya kirkiro riga wannan bid'a ce duniyawiyya ba a zargin mutum da yayi amma bid'a diniya ya kirkiro salati ya kirkiro sallah ya kirkiro azumi ya kirkiro zikiri kirkira wanda ba daga taskar manzon Allah ba to wannan ta zama bid'a diniya irin ta ce ake zargi da aka ce kullu bid'atin dalala amma ba irin waccan ba za ka fahimci wannan a wannan magana ta wannan malami dan malikiya da yace tariqatun fid dini ya faɗi wannan don ya fitar da mai tsarikatun fid duniya a tsarikatun fid dini wata hanya a addini a wadda aka kago bata faru a baya ba yanzu mutum ya fara da can babu ita yanzu mutum ya ƙago ta ba shari'a. kuma ta yi kama da shari'a ta yi kama da hanyar shari'a kaga bid'a ta yi kama da mai shari'a salati ne Allah kuma ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi zikiri ne Allah kuma yace ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wasila kaga ta yi kama da shari'a amma inda rikicin yake sigar da aka yi salatin da ita ba daga bakin manzan Allah take ba manzan Allah ya koyar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai wani kago wani salatin da ba wannan ba da suna ko salatul fati ko salatun tunadina ko as-salatun nariya kaga duk waɗannan ba daga mai kiman Allah suke ba amma mai yi zai ce me yake yi salati kaga yayi kama da shari'a amma kuma ba shari'a bane ba shi yasa shi Shehu Usman da yazo a cikin Ihya Sunna wa Kamadul Bid'a sai ce ihdasu amrin fid dini yusbihu an yakuna minhu wa laysa minhu kagar da wani abu cikin addini wanda ya yi kama da addinin amma ba addinin ya yi kama da addini salatul ta yi kama da addini amma ba addini ba ne tunda ba daga bakin manzan Allah ta gangaro ba salatun tunanjina da salatun nariya sun yi kama da addini azumin watan rajab na tsofaffi ya yi kama da addini amma kuma tunda ba daga manzan Allah yake ba addini ba ne ba Dan haka tariqatun fi din mukhtara'a tudahi shar'iyya idan ka tambayi dan bid'a me yasa kake zai ce aljanna yake so samu zai ce ibada yake lada yake nema sai ce yi kusa da bisuruki alaiha almubalaga abu da lillah wato abinda ake nufi wajen kago wannan hanya kaiwa matuka wajen bautar ubangiji duk mai bid'a zai ce so yake samu lada so yake kai matuka wajen bauta ga ubangiji to anan ba za ka yi masa inkari ba sai ka ce kyakkyawan niyyar ka abin nema ne domin Allah baya karban aiki sai da niyya innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma niyya kadai ba ta sa aiki ya zama kyakkyawa sai kuma yan aikin ya zanto manzan Allah ya san da shi dan kayi kyakkyawan niyya akan aikin da manzan Allah bai koyar da shi ba wannan kyakkyawan niyya ba ta tsirar da aikin ba ina fata mun fahimta mutum ya zo zai sallah azhar sai ya a biyar tambaye ce ce kyakkyawan niyya ne alheri nake so in kara dan haka sai na kara a daya kyakkyawan niyya za ta tsirar da shi wannan sallar ta zama karbabbiya ya zo azumin watan ramadan sai ya yi talatin da biyu a tambayeci me yasa wane kuma yau sallah kana azumi ce wallahi so nake na waye fa na kowa wani yayi 30 ne yana so in yi 31 kyakkyawan niyyar nan sai ta sa ake zama karbabbe ya je dawafi a madadin kewaye bakwai sai yake kewaye goma ya kara uku wannan sai sa karbi dawafin sa ya je sa'ayi a madadin yayi guda bakwai sai yayi takwas ko bakwai da rabi sai a karba sallan magariba sai ya raka uku da rabi in zai iya wa a yi rabar raka'a ko ya raka'a hudu kaga dai ba za ta karbu ba ashe kyakkyawan niyya ba ta sa aiki ya karbu sai aiki ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai anan gurin zaka samu da yawa daga cikin mai bid'a yana da kyakkyawan niyya amma inda ya kuskure hanyar yin aikin ita ko kyakkyawan niyya daban hanyar aiwatar da aiki daban idan hanyar aiwatar da aiki ta yi kyau to sai kai kyakkyawan niyya abu in sun haɗu sai aiki ya zama karɓaɓɓe amma kana da kyakkyawan niyya hanyar aiwatar da aikin ba ta da kyau dan manzo Allah bai koyar ba aikin ba zai zama kyakkyawa ba a'a kana da kyakkyawan aiki amma niyyar ka ba ta da kyau kai niyya dan wani Allah ba zai karɓa ba ko da aikin irin na manzon Allah din ne sai abu guda biyu sun haɗu da juna dan akan wannan aka gina ma duk ibadar duniya an gina ta ne kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar la ilaha illallah abin da take nufi karka bauta kowa sai Allah kuma dan shi zaka yi ibadar kalmar muhammadu rasulullah tana nufin karkai ibadar sai yadda ya koyar ko Allah kai wa bauta da abinda manzon Allah bai zo da shi ba Allah ba zai karba ba kuma ko abin manzon Allah zo da shi sai ka bauta wa Allah amma da niyyar da ka gwama wani tare da Allah kuma Allah ba zai karba ba a sai wadannan ababe dole mu yadda da su dole mu karbe su dan haka dai ita bid'a tariqatun fid dini hanya ce a addini wato ba a cikin rayuwa ba muhtara'a dan a cikin rayuwa manzon Allah bai wa mutane gege abin da ya sani ya faɗa wanda bai sani bai shiru amma cikin addini kuma su mutane ba su yawa manzon Allah gege abin da manzon Allah ya faɗa shi za a yi wanda bai faɗa ba kuma ba za a yi ba dan rayuwa tana da faɗi wani garin daban an kawo naman dabo daga wani gari aka ajiye ga manzon Allah ya ci Khalid bin Walid ya ja akwashin gaban shi ya dan dan ya ga manzon Allah ya shiru bai ce masa kuma bai sai ya ci gaba da shi aka tambaye maza Allah me yasa baka ci bai ce babu shi a garin mu dan haka sai ta take kyamarsa bai taba ganin shi ba babu shi a garin su lamari ne amma tunda bai yi inkari ba ya nuna za a iya me za a iya ci mutane suna kililin dabino maza Allah ce dan me kuke kililin dabino da bata kanku lokaci manoma ba kwararru ta fuskar dabino suka ce da manzan Allah yo aiko yana yin amfani sai ce yana yin amfani suka ce eh gashi an sa gonar wani yayi ai mutane suna yin sai ce ko kuka fi ni sanin yadda kuke harkokin ku na duniya ku je ku yi kayan ku amma a lamarin addini ibada zikiri salati azumi ba wanda sai ce komai sai manzon Allah duk wanda ya kirkiro wani abu daban ba wanda manzon Allah zo da shi fito yayi kuskure dan haka lokacin da Umar dan Khattab ya ce ni'matul bid'atu hazihi shi yana magana akan bid'a a ma'ananta na lugha ba a ta na shari'a ba yaya bayanin abin yake yadda abin yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa hadisi ya tabbata cikin bukhari ya tabbata cikin muslim a lokacin sa hadisin ummu na aisha ya fito ya fito bayan sallar isha'i masallaci ummu na aisha ta zo ta shimfida masa tabarma bayan mutane sun yi isha'i kowa ya tafi gida ta shimfida masa tabarma a masallaci cikin azumi ne sai fito ya sallar tarawih sai waɗansu mutane suka gaishe sai suka bi shi suka yi sallar tare da shi washe gari sai suka tsegunta wa mutane jefa manzo Allah ya fito ya sallar da ramin mulki aka ce haka ne sai adadin mutane ya karu manzo Allah ya fito ya ga mutane sun karu sama da naje bai ce kuma ba sai ya sallar tare da su washe gari adadin ya kara karuwa a dare na hudu sai mutane suka cika suka yi dafifi hatta ba ka bihimul masjid har masallaci ya musu kadan sai manzo Allah ya ki fitowa har suka yi ta cewa as-sala as-sala manzo Allah ya ki fitowa sai da aka wayi gari da safe yace na abin da yasa ban fito ba ina jin tsoron kar in zo in fito mu ci gaba da yin sallan tarihin nan a wajabta muku ita in an wajabta muku kuma ba za ku iya ba tunda manzon Allah ya sallace ta hasso uku tare da jama'a ya nuna yin sallan tarawihi a cikin jam'i menene sunnati amma me yasa manzan Allah yake fitowa a yi tare da shi jin tsoron a wajabta a yanzu in ni na fito ko kai ka fito sai ka ce kai kuma kai ma gobe kar ka fito don kan jin tsoron awajarta kai kuma ya ba maka wahayi malaika jibril bai san hanyar gidanka ba saboda haka kai meye naka a ciki ina jin malaikan mutuwa ne da ya san hanyar gidan kowa amma ba gidanka ba to kaga anan kai ba za ka ce ba kai kuma ba za ka fito ba to amma da manzon Allah ya daina fitowa din sai kuma sahabbai suka ci gaba da yin kayan su a gida a hankalta ba za su fito kuma su iya nada wani ba amma sun yadda cewa yin ta a cikin jam'i sunna ne amma manzon Allah baya son ya fito dan kar a wajabta har ya bar duniya ba a ci gaba da yin sallar tarawih kuma a cikin jam'i ba sannan abubakar siddiq ya zo ya shekara biyu ba a tarawih cikin jam'i lokacin umar dan khattab mutane suka zo masallaci wani lokacin sai ga mutum biyu sun sa mutum ɗaya musulmanci wacan ka ga mutum biyar sun sa ɗaya musulmanci sai ɗaya daga cikin sahabbai ce me zai hana wannan jam'in ɗaya biyu uku da suke sallan nan ta dare a haɗa su ƙarƙashin limami ɗaya sai aka haɗa su ƙarƙashin limami ɗaya cikin sahabban manzo sallallahu alaihi da Umar dan Khattab ya fito ran gadin dare sai ya ga suna yin sallah sai ya kalli sai ce ni'matul bid'atu hazi madalla da wannan fararren abu a nan fararren abu wanda ba ya da asali cikin addini ko wanda yana da asali amma an kwambi ba a yi shi ba yanzu aka zo aka jaddada shi wata ma'ana ta farkon ko ta biyu to ita umar dan kaddab ke nufi ita umar dan kaddab ke nufi dan idan ka ce ba a taɓa yin tarawihi ba wancan hadisin na bukhari da muslim zai kare ta ka hadisin ummu na aisha dan manzon Allah yayi haddare uku ko so ɗaya manzon Allah yayi ya bada tar'anci shar'anci ballantana ya maimaita haso nawa haso uku shar'antuwa shar'antuwa shar'antuwa ke to amma ya daina dan kar a wajabta daga ba su habbai ba su ba su lura sun farga ba sun ci gaba da ba kuma su lokacin umar dan ka kaga jaddada abin aka yi ba kirkiro shi aka yi a karan fari ba to sai umar dan ya yayi amfani da kalmar bid'a bi ma'anaha lughawi la bi ma'anaha shar'i yayi amfani da kalmar lugha a ma'ananta na lugha kalmar bid'a a ma'ananta na harshe ba a ma'ananta na shari'a ba inda manzan Allah ne ya faɗi haka sai a ce to manzan Allah ai yaransa na shari'a ne dan yazo zan yi isar ballig ma unzila ilayka min rabbika yake yi to kenan bid'a ta zama kaza amma tunda ba wanda yake shar'antawa ne yake yi yayi maganar ba wani ne wanda shi ma bi yake yi shine Umar dan Khattab kaga maganar sa wato ba za ka ce ya nuna akwai bid'a kyakkyawa ba waɗannan su ne manyan makamai na yan bid'a na kokarin su ce akwai bid'a kyakkyawa sai kuma su sake fakewa sai su ce da kai ya hada qur'ani ma ai bid'a ne kuma bid'a kyakkyawa hada qur'ani me za ku da shi idan kun ce ku komai sai lokacin manzo Allah lokacin manzo Allah ba hada qur'ani ba anan suka ribaci irin waɗannan ababai don saboda sun san mabiyansu ba sa karatu ko in suna yi takaitacce suke yi kuma anan nake so in ce da mu karatu yana da faɗi ya kamata idan mutum bai sani ba da ya daina yin ganganci sukan yi ganganci wajen wannan magana idan mutum ya duba littattafai na ulumul qur'an mashahuran littattafai irin su al-burhan fi ulumul qur'an na imam az-zarkashi al-itikan fi ulumul qur'an na imam as-suyuti da sauran littattafai sukan ware babi mai zaman kansa babi na jam'ul qur'an har hada al-qur'ani sukan yi bayani cewa al-qur'ani idan aka ce hada alkur'ani yana daukan ma'anoni guda uku su magabata suna yin maganan biyu malamai da suka zo a wannan zamani suna kawo magana ta uku doriya akan wancan guda biyun hada alkur'ani na farko shine hada shi a cikin kirji haddace wanda wannan an riga an haddace qur'ani tun lokacin manzon Allah lokacin da na zo na karanta inna a'tayna na Kalkausar, fa salli rabbi ka wanhar inna shani aka huwal abtar ko da ban rubuta ba wannan menene alqur'ani ne idan kuma na rubuta akan allo rubutun kaɗai na mayar da shi ƙur'ani ko sai na karanta sai na karanta haruffan lokacin da na karanta waɗannan haruffa saƙo ne suke bayarwa na abin da baki na ke furtawa ba sabon abu ba ne sahabbai sun rubuta sun haddace alqur'ani da ka wanda shine ma'anar jam'in alqur'ani jam'i na farko sun rubuta alqur'ani da rubutun hannunsu a jikin fata ta dabbobi suke rubuta ayoyin alqur'ani da fale-fale na dutse kamar irin dutsen nika su rinka rubuta ayoyin na alqur'ani suna yin amfani da ganyen dabino fankatai sannan wajen rubuta ayoyin alqur'ani ganyoyin bishiya da haka suka rubuta alqur'ani da haka a lokacin suratul waqi'a kadai sai ka ganta kayan jaki guda ne dan gwaragwalar rubutu ake yi ba da dan karamin biro irin namu na yanzu ba kuma a jikin fata zaka rubuta suratul waqi'a idza ka waqi'a kaga ai fatocin sai yawa to yadda suke kenan da haka qur'anin jib jib za ka ganki mutum jib ba zai iya mallakar rubutaccen alqur'ani shi kadai ba sai gwamnati da haka ko lokacin da za a tara shi wuri guda da yana tare kila wancan akwai surtul waqi'a a wajensa wancan akwai izu biyar wancan akwai goma amma hadda da yawa sun haddace amma rubutaccen sa a hada a wurin kowa babu shi sai a wurin waɗansu daban-daban to kaga sai aka zo za a haɗe shi wuri guda yanzu wannan sabon abu aka kawo an ɗauko na gidanka an kawo an ɗauko na gidan wancan an kawo an ɗauko na gidan wancan an kawo sai kuma aka tsaya aka fitar da clean copy guda ɗaya wanda kwamiti na aiki suka yi suka kwatanta abin da ke haddace da abin da ke rubuta suka rubuta to kuma wannan sai a ce wannan bid'a ce kuma kaga wannan jahilci ne ma faɗin wannan a matsayin bid'a rashin sanin ma meye bid'ar shi ya kawo rashin sanin menene jam'in qur'ani shi ya kawo tare rubutun wuri guda sai zama bid'a sannan a yanzu hatta ɗaukan alqur'ani ta hanyar sauti kamar a video cassette audio cassette ko video cassette wanda zai baka da hoto da sauti duk ana kiran shi suna jam'ul qur'an dan an hada maka shi ne wuri guda dan haka dai yadda ake karanta alqur'ani a yanzu bai sha bamban da yadda aka karanta shi a lokacin sahabban manzon Allah ba kalmomin yawan surorin ba abin da ya karu babu abin da ya rabu wani ya zo ce wannan bid'a ce to ka zama bai sa abin da yake ba dan haruffa wannan daban su istilahat ne wannan wannan yare ne na rubutu akwai yaren baki akwai yaren mai yaren rubutu yanzu a yaren rubutu idan zo na kafa katon katako ka zo magamar hudu sai na sa aro kibiya ta kalli dama sai na ce zaria sai na sa wani aron ya kalli hagu sai na ce kano sai na sa wani aron ya miƙe sai na ce kaduna ta ba magana ne maka ba amma yare ne na me na rubutu shi ne matsayin rubuta alkur'ani yare ne na rubutu abin akwai shi a ka haddace ba sabon abu aka kawo ba ina fata an fahimta shi yasa yalar rubutun sai ta banban na lokacin sahabai da bayan zamanin su ya wuce a zamanin su ko ta dugo biyu a sama ko nun dugo ɗaya a sama ko ba dugo ɗaya a ƙasa kawai haka suke sai dai su yi dungu a inda ya kamata a sa nonon ko ya ko ta amma su suna ganewa wanda suka zo bayan su da basu san wancan yaren ba sai suka nema a sa musu yadda za su gane ya za su gane ba dai idan an zo kawai an yi dungu shi kadai yanzu ba za ka san ta zan karanta shi ko ya ko ba ko na ba tun da zai iya dauka ma'ana hudun ba za ka iya sani ba to sai aka kawo wannan a matsayin yare cewa waɗanda ba su san larabci ba su a bambance musu ta yadda a da an yi ɗigo guda biyu a sama sunan shi ta idan an yi biyu a ƙasa sunan shi ya in an yi ɗaya a ƙasa sunan shi na in an yi ɗaya a ƙasa sunan shi ba amma dama can suna faɗin ba da na da ta da yaɗin sai aka yi musu yaren rubutu bayan sun iya yaren baki kaga wannan daban ina ba ta fahimta ai ka san sunanka Muhammad yan an tambaye ka amma ba lalle bane yan an ce rubuta Muhammad ka iya rubutawa sai an koya ma yaren rubutu amma a yaren baki ka san sunanka me Muhammad to lokacin da aka rubuta Muhammad a rubuce sai zanto sabon abu aka kikiro doriya a kanta kai Muhammad kaga ba wanda zai faɗi wannan sai wanda bai san abin da yake ba da haka dai hakikanin gaskiya kafa hujja da wannan wajen cewa wato ai akwai bid'a kyakkyawa hada qur'ani bid'a ce kyakkyawa kirkirar jirgin sama bid'a ce kyakkyawa kwamfuta bid'a ce kyakkyawa passport ma bid'a ce wajiba tunda ba za ka je haji ba sai da visa ba za a yi ma visa ba sai da passport to passport ya zama wajibi tunda aikin haji wajibi ne ma kaga wani kwane-kwane na babu gaira babu dalili da haka don haka da 'ya'yan uwa musulmi a hakikanin gaskiya babu wata bid'a da za a kira ta da suna kyakkyawa dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata ana razani da gidan wuta ga wanda ya shige shi abu ɗaya rage na ƙarshe da zan faɗakar da mu a kai kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa akwai dillalan aƙidu masu yawa ko shaka babu akwai dillalai na sababbin aƙidu a cikin najeriya a yanzu daga cikin aƙidu aƙida ta tafi kowace hadari akwai shi'anci wannan aƙida ta fi kowace hadari domin shi'a da ta shigo mana ba ita ce shi'a mai saukin ra'ayi ba wadda ake ganin su musulmi ne wadda ita ce shi'a zaidiyya da take da sansani a kasar yaman ba ita ce ta shigo mana ba shi'a da ta shigo mana shi'a ce mai tsatsauran ra'ayi waɗanda da yawa daga cikin malaman suna sun kafirta ta ita ce shi'a da ta gino a kan la'antar sayyidina abubakar da umar da usman a kan la'antar ummuna aisha da zagin na na hafsa da zagin sauran matan annabi a kan kafirta sahabban manzan Allah to wannan ita ce shi'a mafi haɗari daga cikin nau'e-nau'in shi'a kila wadda za ta fi ta hadari ita ce shi'a al-ismailiyya ita kuma wannan ita ake kira shi'a al-imamiyya al-ithna ashariya shi'a da take da aqida aqida ta yadda da limamai goma sha biyu sha uku sun riga sun shuɗe na sha biyan shine suke itikadin zai zo nan gaba an haife shi tun shekara dubu ɗaya da ta wuce to a wannan lokacin duniya ba ta lalace ba yanzu yana cikin sirdab sirdab shine kaman kurfi rami da ake a ƙasa irin na masu saka tabarma to ya shiga cikin wannan sirdab din ya buya ba zai fito ba sai duniya ta cika da zalunci sai ya fito dai ya cika ta da adalci a wurin shi'ar da suke da wannan aƙida sallar juma'a da jihadi duk ba su halatta a yi su sai ranar da wancan limamin na sha biyu ya fito shine mahadinsu su a wajensu wanda ya sha bamban da aƙidar mahadi a wurin sauran musulmi kar ku manta yana da rai a da su an haife shi yanzu haka tun shekara dubu ɗaya da ta wuce baya yana da rai yana garin samin ra a ƙasar iraki ya shiga cikin wani sardab ya ɓuya ba zai fito ba sai duniya ta cika da zalunci don ya fito cika ta da adalci shi ne ragowar limamin da ya rage ma'asumi wanda baya kuskure to ga ka'idarsu su ba a sallar jam'i ko juma'a sai a bayan limami ma'asumi to waɗanda suke ban duniya yanzu ba limamai ne masumai ba har sai ranar da wancan ya fito sannan za a yi don haka a aƙidar shi an ci babu sallar juma'a sai ranar da wancan ya zo da kumaini ne ya zo sai ya ɗan gyara a cikin shi an ci sai ya ce akwai wata nazariya wani siyori na wilayatul faqih wilayatul faqih shine a sanadiyar wancan imami da bai zo ba a iya samun wani babban fakihi da ya kai matsayin ijtihadi a yin juma'a a bayansa kafin wancan ya fito din a rashin uwa dai ake uwar daki ba fa ya cancanta ba sai dan rashin wanta tare da haka da ya kawo nazariyar sai yake cewa dan haka dai idan mutum ya ga dama zai iya yin azhar yake zuwa juma'a in ya ga dama ya je juma'a amma dai mafi kyawu ya je juma'ar yayi in ya dawo gida kuma yayi azhar dan dai ya fita daga cikin sabani a wurin su shi a dan ya fita daga cikin sabani mafi haɗarin aƙidar shi ne zagi da cin mutuncin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ita kuma wannan aƙida ta sai an ci a fakaita cin mutuncin manzan Allah ne abin da ya ya zama cin mutuncin manzan Allah mutum ne ya ce mahaifinka mutumin kirki ne sai dai matansa don mutanen banza ne zagin mahaifinka yayi ko yabansa yayi ta yaya yana mutumin kirki zai je auro mazanaciya ta yaya yana mutumin kirki zai auro matar banza ma'ana ba mai aurar matar banza sai mutumin da yake ba mai aurar karuwa sai wanda yake shi ma mazanaci ne da Allah ta alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim da haka a nan gudun a fakaitawa suka zaga lokacin da suka zagi matan maza Allah maza Allah suka zaga na biyu zagin da suka yi masa sai suka ce shi maza Allah mutumin kirki ne amma duk sahabban su ba mutanen kirki ba ne? to kaga a nan duk wanda ya ce mahaifinka mutumin kirki ne amma abokanansa da abokanan shawararsa daga yan kwaya sai yan giya sai mazinata sai yan fashi sai yan ta'adda dan Allah ya yabi mahaifinka ne ko ya zage shi abinda suka yi wa maza Allah kenan asalin aqidar so suke su zagi manzon Allah amma sun kasa karfin halin su fito fili su yi kuma in sun yi wannan komai jahilcin musulmi zai fahimce su amma bari su fake da zaginsa ta hanyar zagin sahabbansa ta hanyar zagin matansa ta hanyar cin mutuncin matansa kaga wannan ba karamin munana ba ce ba sannan a waje daya munin ladabi ne ga Allah saboda mai abin ya zama na ladabi ga Allah lokacin da ya kasance ka yadda a matsayinka na musulmi lalle manzon Allah shi ne zababbe a wajen Allah wanda Allah ya fi so wanda Allah ya fi girmamawa wanda Allah ya fi mutuntawa wanda Allah ya fi karramawa to kuma sai ka ce matarsa ba mutum ne kirki bace ba ma'ana da Allah ya masa zaɓe na abokanai sai masa zaɓen tubin dare da Allah ya tashi masa zaɓen mata sai masa zaɓen tubin dare shin wannan ya dace da karramawa da Allah zai wa manzon Allah ko ya ci karo da karramawa ya ci da karramawa a fakaice suna nufin Allah bai kimanta manzon Allah ba wal iyazu billah wanda wannan hadarin aqida ce domin kai Allah ya karrama ka dan ba za ka dauri da mahaifinka ba